أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم متبعون يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ومن ضل فإن فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحق من ربكم سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون Gracias.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 وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar lahadi yau shida ga watan ramadan hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1432 daidai da 18 haka ne 18 ga watan hudu shekara ta 2021 daidai wannan shi za zamu iya cewa darasinmu na biyu inda muke so mu fara karatun littafin sifatun zaujatis saliha siffofin mace ta gari wanda a cikin addinin musulunci an sanar da ni cewa za a samu littafin daga kano don haka ba sai mun wahalan buga shi a nan ba ga haka nan malam usman ya ce allah yadda kafin karatu na gaba za a samu littafin tsarin yadda za a mallaka insha Allah za mu ba shi dama sai muku bayani idan mun tashi karatu wannan zai bayi zuwa ga cewa ba za mu karatu mai yawa ba a yau a cikin littafin saboda kada a yi da yawa babu littafi a hannunsu muhimmancin abin da za mu karanta 'yan uwa musulmi yana da yawa mace a addinin musulunci abin girmamawa ce mace a addinin musulunci halitta ce mai girma da karamci a wurin Allah Allah subhanahu wata'ala ya girmama dan adam gaba ɗayansa ya ce wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal Allah ya girmama ɗan adam ya fifita shi a cikin dukkanin wasu abubuwa da ya halitta gabanin zuwan musulunci mace ba ta da kima da daraja a wurin mutane zuwan musulunci ne ya sa mata kima ya sama mata matsayi ya daidaita ta a mafiya fifikon al'amura tare da dukkan sauran mutane saboda kafin musulunci ya zo ana raba mace a cikin kayan gado kamar yadda ake raba filaye da riguna da takalma idan mamaci ya rasu kuma ƙazantan da ke cikin abin da ake da mace a wancan lokaci yana da yawa sabili da ana iya zuwa raba gado ɗaya kalli mahaifiyarsa ma ya ce yana so ta zanto a gadonsa ko waɗan ɗakin wance ko kaza wannan ƙazanta ne na cakuɗa tsatso wanda musulunci ya ƙyamaci hakan kuma ya haramta mana shi amma lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam don dan ya zamto rahama ga wannan al'umma sai Allah ya daidaita mace da namiji a cikin ayyukan ibada da daraja da matsayi in banda hukunce-hukunce na shari'a da Allah ya bambanta mana na ibada shi ma Allah ya bambanta ne saboda irin nau'in halittar da ya mana ba iri ɗaya ba ne da Allah da dukkaninmu iri ɗaya ka halice mu to da ba za a ba bambanta wasu hukunce-hukunce a tsakanin mu da ku ba sai wannan ya nuna gwanan cewa na Allah madaukakin sarki ya nuna tausayinsa ya nuna jin kansa duba ku gani hatta jini da mace take ciki da aka ce katte azumi za ka tadda cewa rahama ne da jin kai yasa Allah ya faɗa haka domin wannan jinin da take zubarwa jikinta yakan yi rauni kuma a ce ta ƙara da azumi na yunwa ƙarshe sai ta shiga wannan yanayi na tagayyara amma saboda jin kai na Allah madaukakin sarki sai ya ware muku wasu hukunce-hukunce wanda mu mazaje ba a ware mana su ba da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi sallam sai nuna mana idan an je lahira gidan aljanna ba a bambanta gidan mace da na namiji matukan dukkanin siyan aljannan kaga wannan daraja ce da fifiko sannan kuma a baya da muka faɗi cewa kafiran baya suna maida mata a matsayin kayan gado musulunci da ya zo sai ce to su ma a ba su gado ɗin shi yasa hatta waɗanda suke yakan shari'ar musulunci da cewa ba a samu gender equality ba daidaitan jinsi masu irin wannan tunani idan ka kalli tunaninsu za ka ga akwai zalunci a cikinsa kwarai da gaske saboda ita mace Allah ya ce walaisar zakaru kal'unsa mace ba kamar namiji ba mace ba a yi ta don ta wahala ba shi yasa da aka rage mata tsawainiya don an ce ba a ba ta gado da yawa ba wanda zai rike ta dole shi ya san yadda zai ya ɗauki nauyinta da daɗi ko babu daɗi saboda ko da yaushe mace tana jingina ne ga wani ba da kanta ba wannan shine kamala a gare ta idan muka duba hatta a maganganun da suke na rabon gado za ku tada wanda suka fi kowa cin gado a musulunci mata ne wanda suka fi kowa cin gado da yawa a musulunci mata ne sannan magana na biyu da suke fada a kai cewa walaisa zakaru kal'unsa an ce lizakari mislu hafzil unsayain wai namiji yana da kasan maji daya yana da kasan mata biyu suka ce wannan ba daidaito ba ne suka ce a'a ai yanda abin yake shine idan mace a kullum yau da za a raba gado a ce ga kaso na ɗa namiji riɓi biyu na mace wannan namijin idan ya zamto wajibin shi ya ɗauki nauyin wannan macen Zai da haƙin ya tirsasa ta ta kawo dukiyanta nan a sa a cikin nashi amma shi idan faskare zai je ya yi dako zai yi a'a zai ma je garin sana'a a kama shi a sace shi ya hatsari a yanke masa kafa ya ji rauni ya kwanta asibiti dole ya fito ya san yadda zai ya ciyar da ita ko da ko ita tafi kowa wadata a garin su. sai dai idan ita ne da kanta ta tausaya masa ta ce ga wannan a yi hidima da shi shi yasa za ku ga su? da yawa in ma aka yi rabon gado duk yawan abin da maza suke samu kafin aini ta nasu ya kare amma na matan yana saboda kullun ɗawainiya na kansu hatta sabulun da zaki wanka namiji zai siye shi matukar akwai namijin nan ko ya zamto mijinki ko ya zamto mahaifinki ko ya zamto ɗanki ko ya zamto ƙarshe dai namiji nake da ɗawainiya don ka duba wannan sai kaga adalci Allah ya yi kuma wanda suke cewa ba adalci ba su ne wanda suke cewa mace ta fito kan titi ita ma ta duk abin da namiji zai yi ta yi fitsara ba ta da lokacin Allah ba ta da lokacin ‘ya'yanta ballantana na addinin ta. to wanda suke da wannan tunani su ne irin mutanen da suke ganin kamar musulunci bai musu daidai ba wannan kuma zalunci ne da rashin hangen nesa abu na biyu duk wani mutum da kuka ga ya ci nasara a ban ƙasa mace ta taimaki rayuwar shi duk wani mutum da kuka ga ya ci nasara a ban ƙasa to mace ta taimaki rayuwarsa saboda rayuwar namiji gaba ɗaya yana hannun mace ne ba sako kuna fahimta na ba rayuwar ɗa namiji gaba ɗaya yana hannun mace ne saboda ne mace take fara rainan ɗa namiji a karo na farko lokacin da kuma ya girma ya ƙarfi wanke shi za a yi a sake miƙa shi zuwa ga wata ɗiya mace to sau da haka rayuwarsa gaba ɗaya yana jingina ne shi ba da mace to idan aka yi sa'a ya taso a hannun mace tagari a lokacin rauni kuma aka miƙa shi zuwa ga mace tagari a lokacin da ya ƙarfi to wannan ɗa yakan zanto mai albarka yakan kuma zanto al'umma sun amfana da shi sannan daga cikin abin da za mu sani game da muhimmancin ‘ya'ya mata shine Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk wanda yake da siya mace to yana da albarka Allah ta'ala ya nuna mace ita tana zuwa ne da albarka duk wanda ya ga Allah ya bashi ɗiya mace to sha Allah ko albarka ya tunkari inda yake Allah subhanahu ta'ala da kansa yake cewa lillahi mulku samawati wal ard ya khluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man wa aqima innahu alimun qadir Allah ta'ala ya ce ku sani mulkin samai da ƙasa duka na Allah ne komai nashi kuma yana halitta abin da ya ga dama sai ya fara a matakin farko ya ce yana ba da kyauta alhiba ita ce kyautar da ba za ka iya musanya ma wanda ya maka ita ba akwai kyautar nan aka yi maka aka yi maka gori sai ka ɗauko abin da ya fi wanda aka baka ka haɗa da wanda aka baka ka jefa ma mutum ka ce mai na fi ƙarfin kayan tsiyanka don ajam na iya haka to amma Allah ɗaukin sarki ya kirayi haihuwa da suna kyauta ce wanda mutum bai isa ya iya maida ma Allah da makamanciyanta ba na wanda ta fita to a cikin kuma albarkan kyautan sai ya fara da ce, saboda a ayan Allah ya gabatar da mace sannan ma ya kawo namiji gabatar da mace a farko kuma yana nuna albarkan da take da shi akan sauran sannan su suka biye mata ya ce ya habu liman ya sha'u inasa Allah yana ba da kyautan 'ya'ya mata zalla ga wanda ya wani ƴaƴansa gaba ɗayansu mata ne kuma irin wannan ma za ka tadda a rayuwa sau da yawa wanda ke da ‘ya'ya mata yakan riga hutawa har a rayuwa kafin namiji. Ɗawainiyar dai takan yi wahala ne a farko, amma daga lokacin da aka ce sun ɗaga, to ko insha Allahu, sau da yawa idan Allah ya ma ‘ya'yanka mata arziki kafin moriyarsu fiye da maza. saboda tausayin da ke cikin zukatar da ƙarancin ɗawainiyar da ke cikin rayuwar namiji so da yawa ko yana da wadata ba zai iya fitar da dukiya mai yawa ba saboda ɗawainiyar sun yi yawa kila bayan nashi akwai ƙaninsa da ya rasu bayan shi akwai makwabta bayan shi akwai 'ya'yan da ya rike bayan shi ga sana'a ta yi ƙasa ana so ta ɗaga sai ka ga ga kuɗin a hannu amma ayyukan sun cinye kuɗin har ba su da tasiri mai yawan gaske amma mace za ta ga ta yawanci takaitattu ne babu nauyin wani a kansa kuma sau da yawa sun sun fi iya sadaukarwa fiye da 'ya'ya maza a cikin abin da ya shafi dukiya to don haka nan Allah ta'ala sai kawo mace a farko da cewa yana ba da kyautanta ya ba da 'ya'ya mata zalla ga wanda ya ya ce wani kuma muna ba shi kyautan 'ya'ya maza zalla in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce auyi zawujuhum zufranan wa inasa wani kuma muna gauraya mishi mu haɗa mai da mazan da matan mu ba shi gaba ɗaya sai ya ce wa ya ja'alu man ya sha wa ƙima yana kuma sanya wanda ya so ya zamto bakarare ba ma zai aiku ba dukkanin waɗannan ajujuwa da Allah ta'ala ya ambata a ƙarshe sai mana wani shela ya ce innahu alimu lalle shi Allah masani ne yana sanar da cewa ya ba wancan mata kaɗai wane maza da mata wane maza kadai wane ma bai taba haihuwa ba yana sane da haka domin ba dukkan haihuwa ne ma yakan zanto albarka akwai haihuwan da da mutum ya yi ta gare ya rayu shi kadai bauta ma Allah ya koma masa tunda wani na iya haifan da yana raye kuma dan ya zama kafiri ya ridda ya bar musulunci kaga wannan yana da gara a ce babu shi da a ce an yi irin wannan sarki ina fata mun fahimci wannan to amma duk da cewa mun sani haihuwa ni'ima ce kuma wanda ba su da shi Allah ka ba su wanda suke da shi kuma Allah ka raya musu akan shari'a to amma Allah sai ya ce innahu alimun qadir lalle Allah masani ne game da abin da ya hukunta kuma mai kaddarawa ne akan yi haka din a bisa hikimarsa wanda shi ya sani ya ku yan musulmi kamar yadda na faɗa cewa dukkan mutumin da ya ci nasara a ban ƙasa to akwai mace ta gari a tare da shi haka nan in kun kalli kishiyar magana duk mutumin da ya zama fantararre mara kirki a ban ƙasa to akwai mace wanda take ba ta gari ba kuma a tare da shi saboda mata Allah ya ba su dama na iya shiga rayuwar al'umma musamman maza su karya mai ƙarfin da ake ganin ya gagara mace tana iya juya rayuwar shi ta mai da shi mara ƙarfi ta mai da shi mai rauni sannan kuma duk yanda mutum ke da ilimi da tsayuwa da jajircewa idan yi sa'an mace ta gari to wannan nagartar nashi yakan ɗaure har rayuwar shi kuma duk irin tashin hankalin da mutum zai shiga ya mace duk da ake ganinta da rauni tana iya fitar da mutum daga tashin hankali cikin ruwan sanyi ba tare da an an yi haka ba amma duk wannan zai samu ne kadai idan wannan mace ta zanto ta gari na faɗi wannan ina muku ishara zuwa ga sulhun hudaybiya wanda ya faru a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taso da nufin zai je aikin haji ko umara ana zuwa kafiran makka suka ce ba zai shiga makka ya koma ba ma a wannan shekaran ba su kuma sahabbai sun yi hijira sun bar maka zuciyarsu ta ta'allaka za su koma gida za su shiga gida kowa ya yi shiri kuma sun ciwo tafiya mai wahala wanda har wasu kan iya mutuwa a hanya sannan yanzu a ce su kama hanya su koma ga maka suna gani a ai wannan suna ga wasunsu suna ga gara a buga yaƙi kawai wanda zai mutu ya mutu wanda zai rayu ya rayu kamar sai na umar radiyallahu an ya samu annan sulasula yana cewa da shi ya rasulallah alasna alal haqqi wa hum alal batil ashe ba muna kan gaskiya ne mu su suna kan ƙarya manzo Allah sulasula ce haka ne muna kan gaskiya suna kan ƙarya yace alaisa qatlana fil janna wa qatlahum finna nar ashe mu in an kashe namu ba aljanna za mu tafi ba su ko in mun kashe su wuta za su tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne in an kashe ku aljanna za ku je su kuma in kun kashe su wuta za su tafi sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam to dan me za mu hakuri ga mu akan gaskiya ga aljanna na jiran mu dan me za mu jira wani dan mace ya hana mu shiga abinda Allah ya samu annan sulafila ya ji maganar sai na umar ta masa tasiri kwarai da gaske amma matsala ɗaya shine allah bai yi wahayin cewa a haka ba shi yasa sai ya ciro ya ce ya umar wahayi ake mu in allah ya tabbatar da maganar ka za a yi amma tun da ba a yi wahayi ba sai ya ja bakin ya shi sai na umar bai haƙura ba sai ga bari ya je ƙara samu goyon baya tun da ya ga alaman za allah ya gamsu da maganarsa bari ya nemo ƙarin wanda za su taya shi mutum ko na farko da ya san zai iya ma'anin sulasulan tasiri shi ne sayidina abubakar ya je ya samu sayidina abubakar ya gaya masa irin abin da ya gaya ma'anin sulasulan sayidina abubakar ya hasala sosai ya ce ma wannan magana ta yi daidai ka gaya ma'anin sulasulan ya ce na faɗa mishi ya ce yawwa me ya ce maka sai ce ya yi shiru shi ma sai ya zauna hankali kawai ya shiru ma'ana magana ta gani ka ga inda ake yin sunna ba su suna ba wannan ita ce haƙiƙanin sunna ga abin da ranka ke so ya tun kuɗo ka amma da ya zanto annan sulasulan bai ce a yi ba sai ya zubar da makamansa sai ya shi to me nake so in ce da ku annan sulasula a ƙarshe ce da su ku yi yanka ku yi aski babu aikin hajji sai shekara mai zuwa sai sahabbai suka ja suka tsaya ma'ana suna tayawa su ji ko za a canza fatawar a ce to tun da za ku iya to a shiga annan sulasula ya ce ku yanka ku yi aski sabai suka yi tsoro ma'ana ba za su ce a'a ba amma dai fa karka dauka tsoro muke ji dan in tausayin mu kake ji za mu iya abinda suke nuna wa kenan annabi sallallahu alaihi hankalin sa ya tashi sai ya tashi ya shiga gida muna maganar mace ta gari da ya shiga gida hankalinsa a tashe yana zancen zuci kaman kace tambatu. ina tsoron kada Allah ya musu azaba ina tsoron kar munafunci ya shafe su tun daga uwar daka ta fara cewa wallahi Allah ba zai musu azaba ba wallahi su ba munafukai bane kun ga tun daga nan an fara ba ta fasan me ya faru ba ba ta san me ya faru ba ina ga ummu salama ce radiyallahu anha tace Allah ba zai musu azaba ba saboda sun bi ka kuma wallahi ba munafukai bane da munafukai ne ba za su ciwo wannan wahalan tafiyar munafiki bai yin haka da sun sallama tun can da sun baka uzuri sun ce inna na aura wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara da sun baka uzuri sun tsere annabi sallallahu alaihi wasallam yace na umarce su sun ki tace ba su ki ba ai ba za su yi maka da'a abin da yafi wannan ba sannan su gajiya a wannan karamin me ya faru zauna mai gida ni dai ka sha ruwan sanyi ma hankalin ka ya kwan ma na ka kwantar masa da hankali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata abin da ya faru tace wallahi suna da imani tace manzo Allah ka kaddara abin halin da suke ciki nan fa akwai wanda duk an kashe mai yan uwansa an kwace dukiyarsa an kaza sannan yanzu ya zo da izza a mai da shi ai mutum ba zai mai daɗi ba amma ga shawara sai ce menene shawarar ta ce kai ka je kai aski kai yanka in kai ba kai ba tsi ba to a nan hukuncin da ka faɗa ya hau kansu a nan sulasulan bai jima ba kawai ya miƙe ya fita yake da su to ni allah ne ya aiko ni tun da ku ba za ku yi ba ku bani na wani in yi ai kan kace kwabo kuma sai gashi labari ya canza tambayan anan shine wace ce majalisar ɗinkin duniya anan mace guda ɗaya mace guda daya tun daga cikin gida shi yasa muka karanta littafi da ku almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya mace ce guda ɗaya sai gashi Allah sallallahu alaihi da ake ma wahayi ta tattaro tunanin shi ta janyo hankalinsa ta ɗora shi akan abin da yake kai ta karfafe shi kuma an ci nasara har ni da ku a yau muna cin albarkacin wannan abin da ta yi saboda da a ce shi dan ya fisge su sun je an kashe su wannan addinin ma ba zai zo mana ba da yanzu sun kare da yanzu ba wanda zamu koyi da su amma sai gashi mace ta taimaka an samu irin wannan sannan mace ta gari kamar yadda muka faɗa ga amfaninta ga al'umma ba ƙarami ba ne ku duba ku gani kafin musulunci ya amfana da dukiyar kowane mutum a ban kasa dukiyar mace ne fara amfana addinin musulunci ita ce na na khadija kun ga yadda ta ciyar da dukiyarta tun kafin annabtaka ma take ciyar da dukiyarta har bayan annabta shi yasa annabi sallallahu alaihi da kansa to wa alaikum assalam Allah ya taimake ka ana ga sai mu tsaya ko mu ba kuri <laughs> Na <laughs> to muna maraba da shigon su mai girma hakimi da ciyaman da malam imam malam abubakar muna muku fata alfairi to ban sani ba ya tsarin yake malam usman na'am ok to amma ya ƙaru so da saboda haka a taƙaice idan kun duba na ku da cewa mata sun ba musulunci gudunmuwa kafin ma wani namiji ya bayar kuma gudunmuwan na ya nuna alaman yi domin Allah Sai na za mu fahimci haka shi ne. gudunmuwan da na khadija ta rinka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayar da shi ba tare da tunanin zai amfanar da ita ba shi da dukiya kuma haka ya faru galibin kyautan ɗan adam yakan yi shi da yawa ga mutumin da ya san wata rana shi ma zai more shi ne to amma ita ta ba da dukiya a lokacin da ta san cewa babu wani abu da zai dawo mata na riba wanda za ta samu a duniyance shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kun lura daga yanda yake girmama al'amarinta yake mutunta ta har bayan mutuwanta hadda bakinsa yakan ce Allah bai canza min da wanda ta fina na Khadija ba wannan yana tuna irin ta goma shin da ta mata da irin alkhairin da ta ma addinin musulunci to ashe kenan duk mutumin da ya raini iyama ce ya yi tattalin rayuwanta to tabbas ya yi tattalin rayuwar al'umma ne ya ƙarfafi al'umma ne wanda cewa kuma idan aka yi sakaci da rayuwar mace to yanda wancan amfanin nata yake shiga cikin mutane to wallahi kamar haka fitina da sharrin mace yake shiga cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai bar wani fitina mai cutarwa ga maza a bayansa ba kamar mace bai bar wani abu na fitina wanda yake da cutarwa kamar mace ba shi ya saboda ne saboda inda Allah ya kaddara ya ba ku dama akan wasu abubuwan da sai dai tsoron Allah ne da iya kwatan ku a cikinsu. wannan kuma ba ma a cikin laifi kadai ba har a cikin biyayya irin wannan yana tasiri akwai malamin da na san an gayyace shi karatu ya gaji kwarai ya aka yi kwanta ya sa wayan shi a silent mata ne suka gayyace shi suka yi ta kira suka yi ta kira suka yi ta kira ga jama'a sun taru shi ne sai guda ɗaya ta wuta ce ya aka yi ka ce kala-kala ta ce a'a ai kowa ba ku so ya zo ba tun da aka yi faru sai na da uzuri amma tun da muna so ya zo bari ku gani ba ni waya tana karɓa sai ta kira matan shi tana ɗauka ta ce mutum ya ta yi eh, ina mai gidan ta ce wallahi ga can ce a'a ta so ga jama'a ba a minti sha biyar ba sai ga malam ko wanka bai ba ya zo ya ce innal alhamdulillah. <laughs> kun fahimci magana? wace ce ta ba da wannan gudunmuwa kiyama ta ce to saboda haka ina so ku fahimci abu biyu ne kafin mu karanta muqaddimar littafin nan na farko ku sani ku dinnan Allah ya ba ku matsayi mai yawa a addinin musulunci sannan kuma Allah ya ba ku dama na taimakon addinin musulunci kuma ya kamata ku yi amfani da wannan daman saboda an tauye ku kuma da rauni ta wani wurin to shi yasa sai Allah ya bude muku kofofin da za ku rufe wancan tawayan wanda kuke da shi ko ta fuskan hankali ko ta fuskan ibada to akwai abubuwan da za ku yi wanda suke da naf'ul muta'addin mutum ya aikin da amfaninsa zai wuce kansa har ya je ga waninsa to a wannan lokacin ko kai a kanka baka samu yin aiki ba wancan da ka isar da alkhairi gare su yake aiki da shi sai ya zamto kana da ladan shi ina fata wannan ya isa a matsayin abin da za ce matashiya na wannan littafi din za mu karanta shafuka kaɗan daga ciki saboda mu ji abinda malai yake dauke da shi a ciki kafin mako mai zuwa idan an samu littafan na to ta an ce hakimi da su wuce illa bai na ganin sai ba ku dama ko sallama ku yi musu ko zai yi kyau haka insha Allah za mu ba su dama saboda yanayin lokaci sha Allah sai mu taba kaɗan in sun abin nan insha Allah bismillah ba ka nan ne inda na ke saboda ke to a ina wa ne fitu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، godiya ga Allah ya kawo wannan lokaci na tafsirin mata na cikin watan azumi kuma na so mika godiya da malam a bisa kokari da yake nunawa na halarta wannan wuri wanda kafin wannan lokaci yakan zo duk talata yana mata farkarwa kuma can gidan hakimi yana zuwa ya karantar da mu so ba abin da za mu ce sai dai mu fatan Allah ya saka da malam da alheri Allah kuma ya ja kwana na kai wannan rana da mizani kuma ina miƙa godiya ga mata a yadda kuke da wajen eh, zuwa karatun nan hakika mukan ce muna cewa mata sun fi mu ƙoƙari kuma gaskiya ne dole a bari sun fi mu kokari domin mai littattafan namu muna baya kan amin in an zo lokaci ta wajen da nake ganewa alaman da mai daki na take sawa sai in ga wannan baya gaskiya kun fi mu kokari Allah ya saka da ne kuma Allah ya taimaka mana ya taimaki musulunci Allah kuma ya ja kwanan mu. Assalamu alaikum. daman ba alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah ya gwada mana wadda rana ta yau ta da alƙasirin na mata a wannan masallacin malam magana wani da Allah ta kama da alheri wani da yake duk shekara duk ta ɗauki wannan nauyin da zuwa ka gabatar da wannan wannan yana godiya kwarai gare ka sannan mata muna gode muku kwarai bisa ga da kuka taka ta ci gaban wannan wani da Allah ta kama da alheri yanzu an samu ƙari saboda da ba mu da toilet mai Allah ya nufi mun ƙara toilet mu yana nan kuma akwai wanda ke kula da wurin saboda haka akwai bangaren na mata inda aka yi domin musamman don sarki da su wani ji Allah ya gwada mana wannan watan mun yi duk ba da ya kamata shi kuma an kare lafiya Allah ya ba mu lafiya ya ba ku lafiya na saka da kai Allah ba ku بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا وعلى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد الحمد لله العلي من الناس الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الرحمن بل لا الدعاء يا الله منا روحك تسامح شيئا الجنة أما ني دغالا عمر منا دغالا ما ابو بكر عمر نعم وأحب شيخ هذه الله إذا صلى على الله وإلى بقى على أحضر الإسلام إلى أسلام. أشكو هذا المرة إلى مرة في وقتها مهمة في أحمد الله da zan kira kuma yi duk mun san a kuma kurma mashi yake cewa malami bai za a kurma mashi yake cewa wallahi mahaifiyarsa ita ne sai tsayin daka Allah ya yi matsayin da yake ta ɓangaren ilimi lokacin mahaifinsa da mahaifiyarsa suna da rai daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta yake ce min ya ce ga har a bashi shi kuɗin makarantar ya ci saboda idan ya je makaranta a kore shi dan dai kada ya sa duk da Allah zai dawo da hankali a makarantar to da mahaifiyar da canza mai makaranta yau ta kai ta yi rijista wace gari sai ga ta ke yan kwallo mahaifin da ya dawo daga aiki ya ce ko ta kuma gida ce ga wanda ke fata kudin ki da lokacin ki ke ta wahala a kan cewa ya yi karatu ga yi sun na gwado shi a filin kwallo na faɗa min ki daina wahalar da kai yaran nan ba zai yi karatu ba abin da mahaifin ya faɗa ke da ta ce babu damuwa ko nawa za ta kashe in dai dan karatu ne ba ta fada ba ga shi kuma ba ta mutu ba da Allah ya nuna mata ɗanta hanyar take so ya bi ya bi me ya jawo jajircewa mai iyaye kuna da goyon ba ga karama da ku bada ku manya ne a gidan musulunci kalmomin da ba da yin faɗa kalmomi ne masu cike da hikima kula da kuma Allah ya ba mu hikima da su gaba ɗaya wannan tare da rike أولا مثلا نشتو من ثلاثة أفضاءات يتم مع المنسة فضل الله على يسائي بمدى للإسكرة وأنه بعد يامع إن هذا الثلاثة كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله muna roƙon Allah da kuka so mu domin ka ku ma ya kaunace ku mun gode ƙwarai da ka zafin Allah khairan masha Allah to ana go gida ne to ku gode ma Allah gaskiya kuna da jagorori masu kishin Allah ya musu albarka kuma ya taimake yin baki daya mu dauki abin da zamu ɗauka kaɗan cikin koda minti sha biyar, insha Allah ko sunan littafi kamar yadda dauka ji sifatu saliha siffofin mace ta gari wanda ya littafin abdulrazak bin abdulmuhsin albadar jiya na ɗanyi tsokaci a kansa ko da matsayinsa na ilimi Allah ya saka masa da alfayar mala ya buɗe littafinsa da cewa bismillahir rahmanir rahim mun sha bayanin bismillah tun shekara uku ba <laughs> Inna hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah in ka ce astaghfirullah kana cewa ya Allah ka koye laifuka na ta yanda ba za su yi mun tasirin da za a yi azaba mun azaba ba ranar alkiyama kun gane ko mun ce ce astaghfirullah ma'ana Allah sha makance tsakani na da laifukan da nayi ta yanda kar su samu daman da za su sa kai mun azaba ranar alkiyama wannan yana da muhimmanci na tsaya nan saboda ku yawaita istighfari musamman a cikin wannan wata mai albarka wa natubu ilaihi kuma muna komawa zuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina malice muna neman tsarin Allah daga sharrorin rayukanmu wa sayyiati a'malina da kuma munanan ayyukanmu Allah ka yafe mana man yahdihillahu dukkan mutumin da Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda isa ya batar da shi wa man yudlil haka nan wanda ya bata fala hadiya lahu babu wanda ke iya shiryar da shi in ba Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah mala yace ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bautawa bisa cancanta face Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bawon Allah ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ce tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya wannan ita ce manhaji mai kyau a addini rashin zagin koda ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kiristoci sun ɓace ta hanyar maida annabi Isa dan Allah kansa ko suka kuma nuna kuma suka ce ɗan Allah wannan ya batar da su sun bace ma shari'a sun fada ga azaba kamar haka a wannan al'ummar wasu suka bace ta hanyar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman mabiya addinin shi'a yanda kiristoci suka dauki annabi isa haka yan shi'a suka mai da sayyidina ali daga cikin maganganunsu da zai nuna muku munin abin da suke kai dan ku nisance su shine su cewa duk annabin da abubakar ne khalifan shi to wannan annabin su ba annabin su bane ba su yarda da shi a matsayin annabin su ba kuma abubakar ba khalifar su bane maganar su na farko kenan maganar su na biyu cewa da aka turo mala'ika jibril ya zo ya kawo wahayin annabta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure ba manzo Allah sulasula aka ce ya aiko ma da wahayi ba sai na aliyu kun fahimci maganar ku yawwa sai na aliyu ne shi ya sa a wurin yan shi a duk wanda zai musulunta ba su cewa ya cewa ashadu anna Muhammadan rasulallah sai ce ashadu anna aliyan waliyan suna cira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sa aliyu wannan aƙidar tasiri ɗaya ce da abin da kiristoci suke kai kuma ran alkiyama sai na aliyu shi zai fara barrantar da kansa da gare su kamar yadda annabi isa zai barrantar da kansa daga kiristoci sau da aka maganar magana ta yi muni ta munana ku kiyaye aƙida ku ku rike imanin ku yi sakaci a raba ku da abin da mutum zai je lahira kuma yana wayo Allah Allah ya tsare mu mala ce amma ba'du bayan haka fa inna mawdu'a hadhihi risala lallai mawdu'in wannan sako da yake hannunmu allati hiya bi unwan wanda muka rada mata suna muka yi mata take da cewa sifatu zawjati salihah siffofin mace ta gari laysa al-kalam wal khitab ba magana ne kawai da tattaunawa ba wannan sakon ba kawai ya kunshi labarin ruka ne da tattaunawa kawai dan ajisu su ba a'a fiha muktasun bi shababati ba wai an yi magana ne ko wanda yake bantu matasa ba matashiya ta mace al-muqbilati ala zawaj wanda take fuskanta take shirin yin aure ar-raghibatu fi ma'rifati sifati zawja wanda take da kwadayin sanin menene siffofin mace wanda ya kamata a ce ta same su li tatahalla bi hadanta yi kwalliya da su da akwai ɗabi'un da in mace ta yi kwalliya da su tana da ɗaukan hankalin namiji kuma gida kan yi kyau a zauna lafiya waɗanda duk suna nan kwanaki yan mu'az bin jabal sun bani sha'awa kwarai da gaske dai kyau kuma mutanen kurmin ma shi ku tsara irin wannan a nan unguwar sun shirya eh, samina ko zan ce ko menene na yara wanda suke shirin yin aure yan mata sun fara da su sun yi kwana yana ga hudu ko sati daya suna musu sun koyar da su girki da tsafta da magana ina ga sun dauki abu hudu ne suka yi na ce da ana haka ai da an zazzauna Ta an zazzauna lafiya saboda shi gida dukkan shi duk daɗi duk ni'iman da ke ciki magana kaɗai mara daɗi idan akwai a gidan sai ka ji gidan duk ya zama gibanin gwakunci ka shigo a wahale an ga wani ya gama gasa maka bakar magana akan titi ka je neman bashi ka buge da abin da kai hannunka ka kashe kuma baka bashin bashinka ba duk ka dugunzuma ka shigo kana nufin ka shiga ɗaki ka canza kaya kai wanka to ka fayi a hankali da mutum a ɗakin yanzu don Allah kai katako ne kushubun musannada ne kai eh kuma da da ake farautar ka sunanka dalin sunanka honi sunanka my sweetheart yanzu mai da kai wani wani butun butuni a ramma duk za ku zo ku ji haka nan suke sai dai ku yi hakuri a ce maka dafa mutum ni karka san mun yaro ka ce kai tsuntoka ka kai a gidan kuma tuwon gidan nan kai kake kawo shi hatta wutar nefa an yanke sai a ce maka san ba yanke wuta baban wani dan Allah a gyara an gyara kuma yanzu ka shigo an ce maka wai da mutum to kai aljani ne isa billahi rashin iya magana yana da matsala sannan na biyu kana cewa a sarka mun ruwa ana cewa ni fa ka ga auren bikin nan sauran kwana ku dan Allah ka zo min da kudin an kodin tun kan ka zauna ba ba a baka ruwa ba ba a tarbe ka ba baka ji kanshin girki ba kuma ka ce a sarka ma ruwa kana nema ana kuma neman ka da shi wannan rashin burgewa ne shi namiji wayo ake mishi yana da ƙarfi amma bai da dabara ga macen da ta san ya kamata karki ne miya biya miki bukatan ki lokacin da ya miko nashi bukatar ki haƙuri ki gama da tasa wutan ki kashe ta to duk yanda kika zuba nakin Allah da zaki wuce amma ce a miko min karakin kin ce ai baka ban kaza ba kenan walbanu walbaka walhanani walƙe ne ne a shi kusa wannan hadisin ta abin nan yi sabilin lahi ni na gani ya kamata a wani naduwa ce ma akan irin wannan kawai matsaloli mu da muke karantarwa duk muka matsalolin nan da yawa ba mu shiga gidajen ku amma wallahi mafi yawan halin da gidajen ku ke ciki duk mun sani saboda wata rana mace za ta kawo maka ƙara kuma take da gaskiya wata rana za ta zo ta kawo maka ƙara sai ka ji kamar ka kama mijinka sa a na kaɗa mai duka amma wallahi in ya zo ya bayani gabanta sai ka ganta kamar ban munafuka kalmar ne nauyi amma ko zai ganta kamar akwai da aka jika ma ruwa ba ta da gaskiya ko na fitun na rantse muku da Allah akwai ran da ni da wani abokina yana da makaranta ya kai shekara kusan hudu ko biyar yanzu mun zo za mu shiga makarantar shi kawai muka ga ana rikici akan layi ga wani da cizo tsoho da furfura ana kaman za a yi damba da shi ga wata mata a gefe hayaniya yawa sai na ce mishi ko me aka yi rai ne ya ɓaci da gani yanayin mutumin nan ba mutumin banza ba to da yake shi Allah ya ba shi hikima shi abokin nan kawai sai ɗauke tsohon ya kama shi ya ɗauke shi ya shigar da shi cikin makaranta ya zaunar da shi a ofis ɗin shi ya rufe ofis saboda zuciyar da yake ta samu ta sauka sannan ya fita waje su ma ya kora mutane saboda gidan bai kamata a ce irin wani ya fito daga gidan ba yana farin ya saibin mutuncin gidan sai ya kora mutane sai ya jawo waɗannan daban su ma ya shigo da su makaranta ya ce kar a haɗa su wuri ɗaya sai da kowa yana sai ya kira mu muka kira wani abokin mu muka zama hudu ya ce me ke faruwa wallahi mijinta bai nan wani ne ya zo ke rikici da mata a gida ita kuma ta kira mahaifin tun daga Kano ya taho wannan dattijan da kuka gani ƙarshe da aka rinka bayani wallahi za ka ce a duniya mijinta da aka aika aka ce ya zo kafin ya zo bayanan da take yi yana shigowa kawai za ka ce ga mutumin banza walakantacce to ma wani ikon Allah wallahi a ƙarshe duk wannan fitinan matan nan ta haɗa karkata kaf fitinan da ake ciki da mahaifin nata da mijin da ƴan uwan zaman kuma yanda ta ƙulla abin Allah ne kawai ya iya warware shi amma duk ita ta haɗa wutar fitina kuma a farkon lokaci ba yadda za a yi ba ce ta aka zalunta to kun ga irin wannan yana daga cikin matsaloli da ake fama da su Allah ta'ala ya taimake mu Ba shi ne mala ana ke cewa ba wai bibba ce ta mace da kawai take nufin yin aure don ta ado da su ba ita mace ana so ta rauni ta wani wurin sannan kuma ta zamto tana da ado wanda yake da ɗaukan hankali Allah ta'ala siffanta mace da wannan aw man yashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin ko ba zo a ga ta kaman wata wanda ta fito daga MBA sababbin graduate din nan masu zafin kai kai magana ta ce na buge ka kaga sai ka wannan dole ka ba hankali sai kaga gidanka ba zai daukan harama ba akwai matar da mu a unguwar mu 'ya'yanta 'yan daba ta mai da su yan sara suka Allah sun sha kashe rayuka wallahi al'azim in ana rikici da su ɗan unguwar dosa sun san wa nake fari, duk wanda ke unguwar dosa ya sawa nake fari. makami take sawa a cikin hijabi da an zo ana rikici da ya'yanta kawai sai ta ɗaga hijabinta ta watso musu makamu ta ce in ni na haife ka ka kashe shi haka take fari? na'am tana raya amma jama'a sun fusata sun kona gidansu sun rushe shi sun je sun tono wani fitina da aka rushe aka banka ma su ta aka kona aka rushe yanzu gidan hayan yana nan kufe ne shi to wannan mace ce amma ba ta gari ba ba ta gari to kun ga irin wannan su ne abubuwan da ba a so irin abubuwan da ba a so Allah sallallahu ya ce ku aure ku haihu don in yi alfahari da kura alkiyama amma kun san ba zai taba alfahari da irin waɗannan iskan yaran Allah ka shirya mana zuriya kuma Allah shiryar da su to malam ya ce don ta ado da su wani ta hayya'a ta li tahqiqiha kuma ta kintsaranta ta shirya zuciyarta domin tabbatar da irin waɗannan sifofi da za ta ji wa ha kuma ta cika su ta iya kokarin ta ta abin da za ta iya kun ga hatta aure abin da ya shafi abinci yanzu fa mu na da sai ka kawo gero kadai da dan manja sai ka ji an ce to me kake so a yi gero fa wai me kake so kuma a yi to mu yanzu in kace me za ka ce ba kunu ba in banda kunu to amma sai ka ji ta ce to za a iya maka dambu za a iya maka fate za a iya maka kunu za a iya samun sai ka ji abu hudu a gero to mu ko tunda indomi ya zo ya kashe wannan tunanin shikenan kunun ma talge jimalan usman ka dai ba hankali kai ne limamin ina ganin ka zanzu to saboda haka nan kun ga irin wannan a da da akwai yanzu mun kai siyayya a gida fa ko number one abin da ke fara karewa indomi taliya sannan sai shinkafa ta biyo ba a da kuma shinkafa ke fara karewa a yau da kuskus wannan yar minti bakwai din shikenan ina hanya fa yunwa nake ji karka damu zaka samu abinci kuma kana ganin ki online kana chatting da kawayenka girgin ake zaka samu kuma kanka shigo an gama saboda wanda za a baka kuskus ne shi yasa nan da nan sai kai kato ka kumbura da danya abinci a ta cewa ta iya rubu amma kan aini za zai ka dace ka daina cin gishiri ka kiyayi jan nama ta riga ta daka saka ita ma ga nan bulbul ke kalla ta tana gidan hutu ba hutu bane dan ya abinci ne ita ma ta ta kumbura sai an samu aka akasi muna sa kamar raha a ciki saboda rayuwar aure ba yaki bane ku fahimci wannan kun fahimci magana da muhallin jihadi muke magana duk kuka zan sa ku amma tun da maganar aure ake so muke ku kwaɗaitu ku yi abin da ake so wallahi da yawan mazaje suna kasa kyautata ma matansu saboda rashin samun irin wannan kuma yanzu ga zamani ya zo da bana'in fitina mace za ta liƙe maka kaman bana'i kuma duk abin da take nuna maka sai ta rinka ma isharar fa ta fita gida fa ta fita gida ita tana kyautata maka kuma kila ma ƙarya ne fa Allah baka take yi amma ta gidan na ma ma sai ka ji to ai gara ma wancan din ke kuma yanzu ta shigo kin ce munafuka a dai bincika za a gane wanda ya fara munafuncin da yawan mata su suke ja a miki a ƙara musu abokan zama saboda abin da ya kamata su yi sun ki tsayawa su yi shi ba fai na cewa an ƙaro ku rikici ba ne an ƙaro kun samu masu taya ku aiki inda kina girki so bakwai a sati kin goma so uku aikin huta ko ba haka ba ne? wata ta ce wallahi gara girkin ya kashe ta na sani haka wata ta faɗa a ranta Allah ya shirye ku to mala yace dan ta cika irin waɗannan wa takmiliha kuma ta zamto ta cika sai da ya kamata sannan yace wannan littafin har wayo ɗan uwa musulmi walaita aidan mukhtasan bil mar'ati al mutazawwija ba na yi littafin ne kawai dan mace wanda ta riga ta yi aure ba kun ga zai magana wanda suke shirin yin aure ko yawwa sannan yace kuma ba na yi ne kawai saboda wanda su kuma sun riga su ma sun yi auren ba allati ahabbat li nafsiha sifatu zawjati salihah wanda take so ta soma kanta ta samu siffofi na mace masha Allah Allah <laughs> shekana ahlan wa sahlan <laughs> Allah Allah <laughs> alhamdulillah hada makana ai la la wa maliku fil madina ai ko sallama a taimake mu yalla ai wala Assalamu alaikum. fata kuna lafiya. ya kokari ya karatu to da farko kafin fara muku da addu'a shi malam zan fara ma addu'a muna roƙon Allah ya ƙara masa albarka ina jin kamar shekara uku baya na zo gurin nan aka tabbatar mun shi ke zuwa yana wannan aiki na alkaji to irin wannan aiki ka ga mutum ya ɗore ya ci gaba da yin shi sai wani da wani muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi tunda malam Umar ya matsa ni aya dai zan karanta da hadisi daya ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ‘Yan uwa iyaye mata ga wata aya mai sauƙin karatu a cikin Alƙur'ani, inda Allah mai girma da ɗaukaka ya faro daga babban gida gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yawa matayenka na aure wa banatika ga yama ƴaƴanka ƴan mata wa nisa'il mu'minina ga yawa matayen mu'minai dukansu yudinina alaihinna min jarabi bihinna su sanya ainihin mayafayyarsu ma'ana hijabansu jalbab nasu su rufe jikinsu gaba ɗaya da yadda ba za a ga jikinsu ba zalika adana an yi urafna fala yi uzai irin wannan siffar da yanayin ita ya kamata a san su da ita yadda ba za a iya cutar da su ba wannan ayar abinda take luratar da mu kamar yadda Allah ya saukar da aya don a rika yin sallar azhur to haka Allah ya saukar da aya don mata su rika sanya hijabi matar da take bayyanar da ta ma'ana ba ta sa hijabin da zai rufe jikinta ba ta da bambanci a gurin Allah da wacce ba ta sallar azhur ba don kamar yadda Allah ya saukar da umarni a yi sallah haka Allah ya saukar da umarni a sa hijabi saboda haka malamai magabata managarta suke so a koyawa yara 'yan mata tun suna ƙanana a koya musu sa tufafi dogaye da kuma sa hijabai yadda ko da sun girma abun ba zai zama ainihin matsala zuwa gare su ba na fata kun fahimci wannan hadisi ya inganta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce simfani min ahalin nari lam arahuma a ma'ahum siyadun ka'azanabil baqar yadribuna biha annas Wani nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun hunna ga asnimatil buhut alma'ilatu la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu siffofi guda biyu na 'yan wuta manzon Allah bai gansu ba kuma ba zai gansu ba yau shekara 1442 da faɗin wannan maganar gashi daga cikin mu'ujizar manzon Allah shi bai gansu ba amma mu da muke a wannan zamanin a yau mun gani yace idan zamanin yazo za a samu wasu mutane da zabgegiyar bulala suna dukan mutane ba gaira ba dalili to idan an samu mazan zamanin sun zama haka za a samu wasu irin nisa'un wasu irin mataye gashi in ka gansu kasiyatun sun tufata da tufafi mai tsananin tsada amma ariyatun amma tsirara suke ga su ma'ilatun mumilatun ga su karkatattu kuma masu karkatarwa ru'usu hunna kawunansu in ka gani kai ka ce to zan rakumi ne sai manzon Allah ya ce to su wa'innan matan alma'ilatu karkatattu masu karkatarwa la yadkhulna aljannata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su ji kanshin aljanna ba fa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kanshin aljannan yakan kai daga guri kaza zuwa guri kaza da Allah ɗauki waccan ayata alƙur'ani ki dubi ayat da kyau ya ayyuhan nabiyyu a zuwa jika. wa ونساء المؤمنين يدنين عليهن yudinina alaihinna اكو wannan hadisin kuma ki gani yau an waye gari wasu ƴaƴan musulmi ƴan mata a yau hadda ma wasu matan auren idan suka zo za su bada da ɗinki sai tela ya sa ce a su ya auna ta ci yawwa haka nike so ya sake gangaro da abin awo wajen tsakiyar bayanta nan ma sai an auna duk sai ya bi ɓangarorin jikinta a yi mata kaya wanda zai ɗame jikinta kuma haka za ta fito ba hijabi kuma ga shi wa'azi kullum ana yi kuma in an magana a ce ai matan ahadu sunna ne ko matan ahadin sunna ko ahadin sunsuna koko matan ahadin sunna sun yi wannan ai haramun ne wannan ba ya halatta to Allah abinda muke roƙonku ku taimake mu idan ba ku aiki da wa'azi ku a zage ku mu ma a zage mu amma ku yi ƙoƙari ku rika kwatantawa ku rika ƙoƙari ku rika kwatantawa yanda za a ga kuna ɗabbaka aiki da abin da ake maku wa'azi da shi yau da kullum a ƙarshe ga wayoyi na gani duk a gabana wanda ake rikodin ɗin wa'azi wannan aikin alkhairi ake yi to amma inda za a yi mun wata tambaya a ce ya sa'adu na ka'anar kamuru wani mai su نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يا إساء هكذا Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa ya sa'alunaka anil khamr wal maisir suna ma tambaya dangane da giya da caca tunda musulunci ya zo a bari ko a ci gaba da yi Allah ya ce kulka gaya masu fihi ma ismun kabirun a cikin harkar giya da caca akwai zunubi mai girma wa manafi'u linnas amma akwai wani dan amfani a gurin mutane wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin yafi amfanin yawa to wannan wayar da ke hannun ni inda za a mun fatawa a wani lokaci a ce mai wa'azi muna da fatawa ce mai fatawar muna tambaya akan rike wayan nan tsakanin samari da 'yan mata tsakanin amfanin da ɓarnar wanne ya fi yawa ce to ɓarnar ta fi yawa inda a hannun samari ne da 'yan mata domin wannan wayar da kuke gani in kuna neman bulldozer wadda take rusa tarbiyya ta haɗa rikici da haɗa bala'i a gida tsakanin mace da namiji don ka samu wannan wayar an kai ƙarshe akwai babin da za a buɗa tsireci kawai za a kalla akwai babin da in aka buɗe shi akwai wani abu da yara matasa ce yi tsakanin junansu samari da 'yan mata wai wani abu sunan shi bidiyo call tana kallon saurayin tsirara yana kallon ta tsirara wani lokaci ma ta ɗauki farjinta a wayan nan ta turawa saurayin shi ma ya ɗauko al'aurarsa ya tura mata akwai alkhairi cikin wani ga yaro cikin dare ya fito ɗakin kwanan shi shi da abokai zai zo kangon gini wai akwai wani abu free da suke yi sai awa biyu yana rusa ma 'yar mutane tarbiyya a nan da muka je america daga america muka wuce india daga can ya fa? kila ma a jihar su ma ko capital ɗin jihar bai taba zuwa ba ya je america ya je ina ne ya ba iri-iri da wannan ake ruguza tarbiyyar 'ya'ya'yan mata da wannan wallahi kuma ba 'yan mata kaɗai ba mun faɗi na 'yan matan da shi ya fi muni amma akwai wasu lalatattun matan auren suna gidajen mazajensu suna kiran wasu mazajen da ba mazajensu ba da wannan waya yanzu na faɗi wata kisa a wani guri da ne wa'azi kamar yadda na faɗi ina faɗin kisan na tabbata wasu daga cikin sun ji kisan don an faɗi a rediyo wata mata ta cewa mijinta za ta buke a nan gida tana roƙon ya ba ta kwana bakwai mijin nata ya ba ta kudin gudunmawar da za ta kai biki ya ɗauko ta a mota da shi ya kawo ta tashan mota ya sa ta a mota zuwa nan kaduna ya biya kuɗi, sai da ta bari ya juya baya ya tafi ashe sun yi alkawari da kwartanta a waya cewa za su je su zauna a hotel kaza su kwana bakwai ita da shi shi ya sa ta nemi kwana bakwai kan wannan dalili sai kawai mijin ya kawo ta a mota ya sauke ta ya biya mata kudin mota ya ba ta abin biki ya juya baya yana tafiya ya ta ce ma masu motar af ai na yi mantuwa bai ta yi mantuwa suka ce to mu tun da mota ta cika ba za mu jira ki ba ta ce a'a da Allah a yi haƙuri a sa ta a motar gaba za ta je yanzu ta dawo tana barin tasha ta buga ma wannan dan uwan fasikancin nata cewa to ga ta ta fito ya gaya mata hotel ɗin da za ta same shi ya faɗi mata nambar ɗaki da komai ta tafi hotel ɗin ta tafi tana zuwa da tafshan aka ba ta ki ta je ta shiga ɗaki ga goyo tana tare da shi ikon Allah jarrabawa ta kwanta ce nan kafin wancan in yi zo kawai sai Allah ya anshiranta cikin ku ba wanda ya ji wannan magana a rediyo kun taba ji ko dare kawai sai Allah ya anshi ranta shi wancan mutumin da suka shirin da ya zo ya ga Allah ya zare mata kawai sai ya sauri ya fita ya ɗan rubuta da ya aji kawai ya fita masu hotar suka ji yarinya sai kuka tana ta kuka suka zo suka buɗe ɗaki sai suka iske wannan matar ta mutu suka ɗauki wayarta suka yi rijayi suka duba suka duba suka gano nambar mijinta suka kira ga mata kafa a guri kaza Allah ya shirin ta ya ce ba matar shi bace shi matar shi ta tafi anguwa ya ce ni da kai ta sha da kaina sai da na sa ta a mota na baro gurin sannan ta tafi aka ɗau lokaci suka sake kira sannan suka roƙe shi da ya zo dai ya gani ya duba kawai da ya zo ya gane matar shi ai gaba ɗaya hankalin shi ma ya kasar da su akwai cin amanin da ya kai wannan mijinki ya ɗauke ki ya aje ki a gida shi ne cinki ne shanki komai babu abin da ya rasa ba abin da kika rasa amma kuma ƙarshe ki je kina cin amana shi kina wannan mummunan ɗabi'a ina amfanin wannan ɗabi'a don Allah don girman Allah muna roƙon don Allah wannan abincin amana ne ba yi da kyau haramun ne don Allah don girman Allah idan kin yi aure kina da wani saurayi a da sai Allah ya kaddara ba shi ya yi aure ki ba ku ki fitta layin shi nan ba shi a waye ki in ya kira ki ɗaya biyu ki kirawo shi wane don Allah don girman Allah ina roƙonka ka daina kira na ga kashe mun aure kaga idan aka samu kuskure wata rana ka kira ni ina kusa da mijina ya gani kuma ya gane wayar waye to karshen ta ba Allah ya kiyaye ba ka kashe mu aure ke ka yi hakuri tunda Allah ya kaddara ban aure ka ba ka nemi wata kai ma Allah ya hada ka da raba haka in wani bazawari ne amma in kuna wannan mummunar ɗabi'ar wallahi za ku yi ta samun matsala kuma za ku rika ɗaukar zunubi a ƙarshe kamar yadda na faɗi na mamanan umar addu'a da fatan alkhairi yadda allah ya nufa ya tsara wannan majalisi ya tsara wannan zumunci ya tsara wannan aiki na alkhairi yana kula da wannan makaranta lokaci bayan lokaci muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya masa albarka Allah ya mazuri'arsa albarka iyayensa waɗanda suke raye Allah ya raba shi da su lafiya waɗanda suka koma ga Allah muna roƙon Allah ya ji kansu ya gafarta musu yanda muka taru a irin wannan munasaba duk muna roƙon Allah ya zazzage mu a gidan aljanna ko akwai wanda yake so ya shiga ɗayan gidan Allah ta'ala ya saka wa shek da alkhairi iyayenmu malamanmu jagororinmu duk kusa abin da kuka ga muna yi ku su ne tarbiyyar ne tun ko da yaushe don abu ya rikice wurin su mukan koma Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi na ga bai dace ba a ce ban je na raka shi ba a nan majalisin zai takaitu amma dai kar ku fita in na dawo sha Allah akwai sanarwa ko a takaice da zamu yi insha Allah mun raka shi Um, akwai falarwar muhadara insha Allah gobe Musamman malam ya ce in ko bai zo ba da Allah a daure a hannun asuwa malam ya ga insha Allah in ya gama sai ya sanar ai Allah Usman takaita alami kawai eh, assalamu kuma wa rahmatullah Eh, lokacin ya ɗan ja za mu takaita haka insha Allah abinda nake cewa kila zami na sanarwa shine a wannan litafin da za a kawo ya zamto ko da yaushe kuna zuwa da shi ko da ba a weekend ba domin na litafa na ga shafi 40 da wani abu ne kuma already yanzu mun riga mun ci satin farko ba ne wani karatu a ciki ba so in na samu sarari karfe na ce tashi na karfe na ce tashi sha ɗaya da rabi to da Allah in dai na iya zuwa da wuri kila ko da kaɗan ne sai mu rinka ragewa bayan kun gama karatu insha Allah za ku kai sha biyu in jiwa wai za ku kai sha biyu to insha Allah zan kokari na ban yi alkawari ba amma abin da raina ke fata ne insha Allah zan iya na samu lokaci zan rinka zuwa saboda mu rage shi mu samu mu karkare ko da ba kullum ba kuma tarko ne gane masu zuwa da marasa zuwa insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika shalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah